بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواري وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 20 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara 1438 lissafin nasara yau muna goma sha biyar ga watan shida shekara ta 2017 rahoton kwamitin marayu jamila ɗan mulki ta ba da sai ɗaya na kaya tana neman a mata addu'a Allah biya mata bukatunta na alkhairi wata baiwar Allah ta ba da jallabiya guda ɗaya wani bawan Allah ya ba da kaya sai uku a ba marayu zainab muhammad ta ba da turmin atamfa alhaji al'amin musa ya ba da turmin atamfa guda biyar da yadi biyar hadiza sani ta ba da kaya ta ce a yi mata addu'a duwa inda suka ba da waɗannan gudunmuwoyi muna addu'a allah ya saka musu da alkhairi allah ya musu albarka aisha abubakar ta ba da kaya guda biyu wani bawan allah ya ba da kaya yana buƙatar a sashi cikin addu'a to da shi da aisha abubakar duka allah ya biya musu buƙatunsu na alkhairi duniya da lahira wani bawan Allah ya ba da alƙur'ani a yi wa iyayensa addu'a in sun rasu Allah ya gafarta musu in suna da rai Allah ya musu albarka kafin da an samu naira goma da ɗari uku da goma sha biyar a akwati an samu dubu goma sha hudu da ɗari tara da goma sha biyar sannan kuɗi da aka kawo wani bawan Allah ya ba da ɗari uku yana buƙatar a masa addu'a wata baiwar Allah ta ba da ɗari biyar tana so a taya ta addu'a Allah ya bata haihuwa to da ita da wancan na farko duka Allah ya biya musu bukatunsu rahama ta bada naira ɗari tana so a mata addu'a Allah ya soke ta lafiya to Allah ya soke ta lafiya wannan ya nuna akwai juna Allah ya sa a haifi mai albarka Suleiman Muhammad ya bada naira dubu biyu wa Abubakar ta bada naira dubu biyu Jamila dan mulki naira ɗari biyar duk Allah ya saka musu da alkhairi ya ƙara wa rayuwarsu albarka wata baiwar Allah ta bada naira ɗari biyu a ba masu musulunta ɗari biyu a ba marayu eh, a ba masu musulunta naira ɗari a ba marayu naira ɗari fi sabilillah Allah ya saka mata da alkhairi a ah, ɗari biyu masu musulunta ɗari biyu marayu ɗari fi sabilillah ɗari biyar kenan sai alhaji al'amin musa imam ya ba da gudunmuwa ta naira dubu goma a ba marayu duka Allah ya saka musu da alkhairi fatima sani naira ɗari biyar hadiza sani naira ɗari biyar asma'u ta ba da naira ɗari biyu duka Allah ya saka musu da alheri waɗanda suka tura gudunmuwa ta hanyar akawun akwai ƙasir muktar ya tura naira ɗari biyu rabi'u musa muhammad naira dubu ɗaya muhammad nura jibril naira dubu ɗaya abdulmumin eh, ya tura naira dubu biyu sabi'u kaljume ya tura naira dubu biyu eh, asma'u mu'azu naira ɗari hudu jimillan kudin da aka samu naira dubu hamsin da ɗari uku da talatin banki na marayu stanbic ibtc bank suna akawun ɗin offense welfare committee jibiwis kaduna number akawun 00116081115 eh, muna addu'a Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi wannan number akawun da na ambata shine wanda za a ba da gudunmuwa ta marayu sannan akwai alhaji abubakar aliyu bisaurod malali kaduna ya ba da gudunmuwa ta marayu na kudi naira dubu goma ta hanyar injiniya ya haya musa cewa a baiwa marayu fi sabilillah muna addu'a allah maɗaukin sarki shi ma ya saka masa da alkhairi na'am alarama وإن أوحيت إلى idan ba manta ba mun yi magana akan me ake cewa mu'jiza tare da misalanta sannan mun yi magana akan karama wacce musulunci ya san da ita sannan mun yi maganan karaman yan bid'a wanda karama ce ta ciwa-ciwa da bata da asali cikin addinin musulunci idan ba ku manta ba na ce akwai abu na uku shine sihiri in kun tuna da ayar da Allah ya karanta mana a baya faqala allazina kafaru minhum in haza illa sihrun mubin lokacin da annabi Musa eh, annabi Isa ya zo nuna wa mutanensa mu'jiza sai suka ce wannan ba komai bane face sihiri bayyananne kenan wannan ya nuna mu'jiza cikin abubuwan da suka kama da ita akwai me akwai sihiri shi yasa da mu'jiza ta zo suka ce ba komai bane face sihiri to menene ake cewa sihiri wanda ya kama da mu'jiza ya kama da karama mun ce mu'jiza annabawa ne Allah yake bayyana mu'jiza gare su karama kuma suwaye salihan bayi to shi kuma sihiri bokaye da matsafa su kuma su ne waɗanda sihiri ke bayyana a wajensu su ne masu yin sihiri idan baka san bambanci tsakanin sihiri da karama ba sai ka zauna tare da wani gingime mai matsafi amma kai kuma ka ɗauka cewa shehu ne mai karama alhali menene alhali matsafi ne tare da aljanu ne haɗa kai yake yin abubuwan ban mamaki don a damfari al'umma kuma waɗanda masu karama sihiri suna nan sun yawa a cikin al'umma suna damfara jama'a ba ji ba gani musamman 'yan boko da 'yan siyasa ba waɗanda boka yake damfara kamar su da sarakuna bokaye da matsafa masihirta na nan na ta cutar da su mata bokaye na nan wajen neman malami mai addu'a wajen neman mutumin kirki salihi da zai taimako da sai a fada hannun gingime mai boka ba tare da an sani ba ba tare da an yi mai ba ba tare da an yi sani ba wannan babban bala'i ne yanzu abin da ke faruwa kenan akwai mutumin da ya je wajen wani malami da sunan za a yi masa aiki suna cikin magana sai malam ya sa hannu ya kama kansa shi malam din da ya girgiza sai ya cire kan ya aje gefe wannan babban mutum sai ga ga malam a zaune amma ya cire kan ga kan a gefe ga malam a gefe kuma kan yana magana ya firgita zai fita da gudu ya ce kana fita za ka ci dawo ka zauna kan yake magana ƙarshe aka haɗa masa lissafi dole ya bada akwai wanda ya zo zai gaisa da malami malamin na rike da sharbi sai malamin ya sarki sharbin maimakon sharbin ya faɗi ƙasa sai sharbin ya tsaya a iska cikin masu karamomi na aiko wanda aka shiga aka same shi zaune akan iska abu ne mai sauki zai iya yi wa amma karama ce ba karama ba ce matsafi ne wani shaidan na aljani ne ya tallabe shi ba ka ganin shaidan na aljanin kawai sai ga carbi ya tsaya wani shaidan na aljani ne ya rike carbin ya miƙo mai hannu suna gaisawa shi kuma alhaji carbin yake kallo saboda yana ganin mai abin mamaki ya dauka karama ce bai san menene ba bai san shirgegen matsafi ba ne matsafi ne shirgege to ya ake ai sihiri shi sihiri kamfani ne da ake asasawa tsakanin boka shi masihircin da aljani shi masihircin da me da aljani a aƙida ta musulunci aljani akwai shi ko ba a ganin shi ba me ba a ganin shi amma akwai shi shi yasa ma ake ce masa jinnu dan ba zai yi ka ganshi a siffarsa ta aljini ba shi yasa gona lambu ake cewa jannatu janna saboda in ka shiga ba za a hange ka ba shi yasa dan tayi jariri ake ce masa jinna janin da yawa a jinna saboda in yana cikin ciki za a ganshi ba za a ganshi ba shi yasa dare in ya rufe ka sai a ce janna alaikal layl daga abin da ba a gani daga nan aka samu maddar amma dole a ƙi da musulmi akwai me akwai aljanu me hujja mu qur'ani ya ambaci aljanu wani wurin ya kira su da jinnu kamar yadda ya ce ya ma'ashar aljinni wal insi in ويوم يحشرهم يا معشر الجن ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أه. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وإن صرفنا إليك صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قل إن اجتمعت قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل أوحي إليك قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ومن الجن من يعمل ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يلغ منه عن نذقه من عذاب السعير دو wannan jinnu jinnu jinnu jinnu me yake magana akan su aljanu ake magana akan su wani wurin sai Allah ya kira su da jan fa yawma idhil la yusalu fa yawma idhil la yusalu an dhanbihi insun wala jan fihi nakasiratu darfi fihi ذات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن خيرات الهسان فيهن خيرات الحسان أها فبأي آلاء ربكما تكذبان أها مقصورات في الخيام أها آلائكما تكذبان لم يطمثهن كذو إنس قبلهم ولا جان wani wurin sai Allah ya kira su da shayadin alam tara arna arsalna shayadina shayadin يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك أها وكنا لهم حافظين والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء وغواص أها وآخرين مقرنين في الأصفار إنا جعلنا الشياطين إنا جعلنا الشياطين أولياء wani wurin sai Allah madaukin sarki ya kira su da jinnatu walau shi na la'ata na kulla nafsi لأملأن جهنم من الجنة والناس ajma'in wannan duka sunaye ne na aljanu da suka zo a cikin alkur'ani mai girma saboda haka baka zama musulmi sai ka yadda akwai aljanu hadisai sun tabbatar da akwai me akwai aljanu ciki akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud inda aljanu suka gaishi manzon Allah wa'azi sallallahu alaihi wasallam wani wa'azi sai ka isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai da daddare suka nemi annabi suka rasa sahabbai suka ce rana mun kwana cikin damuwa wannan daren muka ga ya zama mana dare mafi sharri annabi na cikin mu mun rasa inda yake ina ya tafi wa ya dauke shi ya aka yi ba mu sani ba hankali ya tashi haka muka kwana ba bacci gari na wayewa sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa muka ce ya rasulullah ka ba mu cikin damuwa ka tafi ba mu san inda ka tafi ba manzo Allah ya ce inda na tafi ba wurin da ake zuwa da kowa bane ina ka je ya rasulullah annabi ya ce aljanu suka gaice da musu wazi ka ji wazin da ba kowane ma ake zuwa da shi ba <laughs> alarama ahmad sulaiman sai dai ni aka gayyata to in ga mashi za a je tare da shi <laughs> Abdullahi dan Mas'ud ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da mu ya nuna mana wurin da suka kukunna wuta aljanu wurin da suka me kukunna wuta da alamun yadda su aka yamu tsauri inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka taru ya musu me ya musu wa'azi kenan wannan ya nuna akwai aljani kuma aljani in yana aljani ba a ganin shi amma in ya cijja siffa za a iya ganin shi kamar yadda mala'ika yana mala'ika ba za ka iya ganin shi ba amma ya canja siffar mala'ika za a ganin shi ko ba za a ganin shi ba ai ya zo majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shadidu bayadu siyabi shadidu sawadi sha'ri la yura alaihi atharu safari wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada'a kafayhi ala fakiz duk sahabbai suna kallon shi bayan an kammala abun gaba daya sai manzo Allah ya ce a ah, tadaruna mani sa'il Kalu Allahu wa rasuluhu a'lam mai annabi yace fa innahu jibril kira wane ne yazo jibril an ganshi ko ba gan shi ba an ganshi mafi yawa jibril in zai zo jan annabi a siffar mutum yakan zo a siffar wani sahabi da ake cewa dihiyatul kalbi dihiyatul kalbi manzo Allah yake cewa ma, ma ra'aitu ashbaha bi jibril min dihiyatil kalbi ban ga mutumin da ya kama da jibril ba kaman dihiyatul kalbi shi dihiyatul kalbi yafi kowa kama da wa da mala'ika jibril kama yadda akwai wanda kuma fi kowa kama da dujal cikin sahabai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kai kai kama da dujal ce da wa ya ce da dujal ya ce a yadurru ni shibhu ya rasulullah kama da ne da shi zai cutar da ni ranar tashin alkiyama ya manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce la anta mu'min wa huwa kafir kai mu'mini ne shi ko me kafiri ne saboda haka dan kai kama da shi ba zai cutar da kai ba amma dai kun yi kama so yadda mala'ika in yana siffarsa ta mala'ika ba zai ganu ga dan adam ba dan da haske aka halice shi Haka nan aljani ba zai ganu ga mutum ba yana siffa aljani amma yana iya canja daga siffa aljani ya koma siffar mutum kamar hadisin Abu Huraira mun taba karantawa anan inda annabi ya bashi tsaron kayan abinci na zakatul fitr shedan ya zo a sifa tsoho ya diba Abu Huraira da yaga ana diba ya tarko kuma ya kama shedan ya ci kwala shi rike sun yi haka kwana uku ana uku manzo Allah yake cewa ka san wa kake kokowa da shi yau kwana uku Abu Huraira shi a annabi ya ce masa shedan ne menene hadisi ne ingantacce saboda haka ana iya ganin aljani idan ya canja siffarsa ta aljani zuwa me zuwa ta siffa amma yana siffa aljani fa ba za a gan shi ba akwai littattafai ana nan an rubuta su da yawa <clears throat> na karantar da bokanci idan kana so ka kulla alaka da wani aljani a ci gaba da sihiri ana tsafi har littattafai akwai har da me har da littattafai akwai kaman kumfa ya kunu fi ma kana wa ya kunu kun fayakunu fi ma kana waya Kunu. littafi ne na karantar da bokanci da sihiri in kana duwa za ga sunayen aljanu kala daban-daban wannan aljanin ya ce ni ni ne aljani ne ga yana a rubuce in kana son kai hudda da ni kayi kaza kayi kaza kayi kaza zan bayyana a gare ka mu kulla hudda mu yi yarjejeniya a ne na MOU daga nan mu ci gaba da harka kuma idan kai zai bayyana sai dai ba zai hudda da kai ba sai ka zama arne ƙa'ida sa kenan saboda kamfani za a yi kai ka rinka bauta mashi shi kuma ya rinka sa ka kana yin abin mamaki da za ka rudi jahilai ka ta samun kuɗi kowa bukatarsa ta biya ko ba ta biya ba kowa bukatarsa ta biya kowa bukatarsa ta biya an haɗa kamfani kenan wani aljani zai ce in kana so yi hudda da kai to kai zina da mahaifiyarka duk abin da yake so zan maka wani aljani ce in kana so in hudda da kai ka daina wankan janaba wani zai ce ka daina alwala wani zai ce kowace sallah na yi da kai amma banda ta azhar shi yasa sai ka ji an ce ga wani shehu amma ba a taba ka daina sallah azhar ba atan matsafi ne yana ta karama amma bai taba sallah ba taba ganin shi yana sallah azhar ba aljannin da ke bayyana masa da wa'annan abubuwan ban mamaki shi hana shi sallah azhar ko yace sai kai zina da yarka ko yace sai ka rubuta qur'ani da jinin haila ko yace sai kai fitsari kan qur'ani ko yace kullun kamin kai bacci ka dura wa Allah ashar ko yace kullun da safe kamin ka karya ka dura wa annabi Muhammadu ashar sau bakwai in ka je ka amince shi kenan daga nan an kulla an kulla alaka duk bokayen nan da ka gani yadda ake yi kenan kuma abin da zai baku mamaki ku rubuta ku aje duk wani malamin da kuka bai karantarwa bai wa'azi bai da'awa bai ilmantar da jama'a bai komi amma da ayi magana manyan malamai sai ka ji sunan shi in ka je kofar gidansa ka rinka ganin rusa rusan jifa-jifai suna safa da marwa a wurin kaga manya ana kaiwa ana komowa shi bai wa'azi bai karantarwa bai da'awa bai musuluntar da jama'a bai bai bai bai karka tambayi kowa katon matsafi ne akwai aljanun da yake huda da su suke razana wa'annan manyan suna bashi mamaki akwai wanda ya ce min wani malami yana ciro carbin sai ya ga carbin ya kama da wuta falau falau yana jan carbin na ci da wuta nan take a ruɗa ka jikinka ya daurawa a baka lissafi kuma dole ka kawo dama an sa kai ba addini ba aqida masallaci bai taba samun taimakon ka ba marayu ba su taba samun cin kudin ka ba almajirai ba su taba samun kwandala a kudin ka ba gajiyayyu ba su taba samu ba ba rabon kutare ba da makafi duk wanda ya cancanci a taimaka mashi babu harkaka a ciki dan duniya ne kai duniya kadai ka tara a kwakwalwarka ba abin da ka sani banda Bulgaria da kasashen turawa da maguzawa iya abin da ka haddace kenan ga kuɗi ka tara dan me wani boka ba zai zo rana ɗaya rikida kai ci gaba da karba ba shi yasa bokaye suna nan suna karban dukiya ba san iyakarta ba ya karbi kuɗin ka kuma ya zina da matarka kazami mala kana nan ga hanga mai baki ka san me ake yi ba saboda baka da aqida ka san addini ba da aljanu suke huɗa. saboda haka sai ka zo ka karanta wannan ne dalilin yasa ranar tashin alkiyama in an je gaban Allah Allah ya ce wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana samta'ana rabbana samta'a ba'duna bi ba'din wa balagana ajalan allazi aljatalana lana in kiyama ta tsaya Allah yake bani labari a suratul an'am boka zai miƙe ga aljanin da suka hada kai suka kamfani suke tsafi tare yace ya Allah da ni da wannan aljanin mun taimaki juna shine istamta ba'duna bi ba'din kuma mun dade muna wannan harka wa balagana ajalana allazi ajalta lana har muka kai ajalin da ka diba mana to yanzu za za a yi Allah ce ya za a yi kuwa qalan naru maswaakum khalidina fiha mala'iku ku nuna musu hanyar wutar jahannam in kun je ba dawowa shi aljani ba abin da yake so a duniya kamar yana bautar da dan adam saboda ya san dan adam ya fi shi daraja duk annabawa cikin aljanu suke ko cikin mutane cikin mutane suke to tunda jinsin dan adam ya fi shi daraja idan ya ga yau ga dan adam ya komo karkashin sa sai abin da ya fara dan adam dan adam yake yi Ɗan adam na mar sujada dan adam na neman taimakon shi dan adam na neman agaji dan adam na shirka da shi da ubangiji to shi kuma dadi yake ji kansa sai ya gingirin gim wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna Allah ya ce wa annahu yadda lamarin ya kasance kana rijalun min al-insi an samu mazaje da yawa daga cikin mutane ya'uzuna suna neman tsari suna neman taimako na tsari bi rijalun min al-jinni da wasu mazaje na aljanu wannan yasa su mazajen aljanu da suka ga dan adam ya lalace ya kaskanta ya wulakanta ya dawo yanzu su yake bautawa fazaduhum rahaqa wannan sai ya kara musu girman kai to shi yasa duk abin da yake so shi kuma za su mashi shi yasa duk inda boka yake kafiri ne ba boka musulmi ko kaga yana sallah kafiri ne ba ni na kafarta shi ba ƙur'ani ya kafarta boka ban san iyaka ba da annabi Musa ya zo wa mutanensa da mu'jiza suka ce sihiri ne qala Musa ataquluna lil haqqi lamma a qala lokacin da annabi Musa ya zo musu wa'azi sai suka ce sihiri ne sai annabi Musa ya ce yanzu za ku cewa gaskiya da ta zo muku ita za ku kira da sihiri wala yuflihu sahirun alhali masu sihiri ba su rabauta duniya da lahira su waye ba su rabauta duniya da lahira musulmai ko kafarai malamai suka ce wannan ayat kaulasan ta sawa boka ta ce mashi arne ne da mutanen fir'auna suka nuna sihiri suka baje kolin sihiri fa aujasa fi nafsihi kifatan Musa fa aujasa fi nafsihi kifatan Musa aha qulna la taqaf innaka antal a'la yawa wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u saboda me inna ma sana'u kaydu sahirin Allah maɗaukin Sarki ya ce الله nabi Musa don girman sihirin da suka zo sai da annabi Musa ya tsorita sai da ya ji tsoro a cikin zuce shi gaban ya fadi Allah ce ƙulla maka ce la kada ka ji tsoro in naka an ala kai ne za ka samu ɗaukaka. shi yasa duk sanda ga ana bugawa tsakanin malaman suna da malaman bid'a karka tambaya wa zai yi nasara kan ma ka sha wahala tambaya da an kara sunna ce za ta yi nasara kwai da dutse ne za a kara rantsai ba ka fara kwai ne zai fashi ba sai ka jira an buga ba tun kamin a buga rantsai ka ce kwai zai fashi kuma an bugawa zai fashe wannan shine sunna da bid'a Allah ya ce wa alqi ma fi yaminika jefa wannan sandar da ke hannunka talaqaf ma sana'u za ta haɗiɗe dukkan wannan tarkacen sihirin da suka zuba a fili inji Allah Allah ce inda ma sana'u khairu sahir wannan abin da suka yi ba wani abu ne makirci ne irin na bokaye inji Allah makirci ne na matsafa bokaye masihirta Allah ya ce wala yuflihu sahiru haisu ata boka masihirci duk inda ya shiga duniya bai ce bai samu rabo inji Allah malamai suka ce nan ma kafarta shi ake dan anan duniya bai samu rabo a lahira ma bai samu rabo dan haisu ata haka ya nuna menene kafiri ne original kai ku saurara ku ji akwai aya ɗaya da aka kafarta boka sau biyar a aya ɗaya duk duniya ko fir'auna Allah bai kafarta shi sau biyar a aya ɗaya ba sai boka abu lahabi da abu jahil da utubatu mirin rabi'a da bukutu nasar da da duka babu wanda Allah ya ce wa arne sau biyar a aya ɗaya boka kaɗai Allah ya yi wannan hukuncin a duniya wattaba'u ma tatlu shayatinu أها ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت الله تركي وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق سلسنبالي ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله أكبر وسولا راكو جي فسر آية الله يقول وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان سنبي tatsuniyoyi da ake shaidanu ke karantawa akan mulkin annabi suleiman cewa annabi suleiman masirci ne matsafi ne da bokanci ya mallaki jama'a ya mulki duniya sai Allah ce wa ma fara suleiman annabi suleiman bai kafirta ba me ake nufi da wa ma fara suleiman ai wa ma sahara suleiman annabi suleiman bai yi bokanci ba bai yi sihiri ba to maimakon a ce wa ma sahara suleiman annabi suleiman bai yi sihiri ba tunda masihirci kafiri ne boka arne ne to me wahala a kira shi da sunan inkiya ga sunan shi na yanka sai aka ce wa ma kafara Sulaiman ban sani ba ko kun gane karatu ya tabbata arne ko bai tabbata arne ba kaulasan na farko da aka wa boka sai Allah ya ce walakin na shayadi na kafaru sai dai shaidanu ne suka kafirta me ya jawo suka kafirta shine allimuna nasa sihira suna koyawa mutane sihiri nan ma boka ya kara zama arne ko bai zama arne ba wa ma allimani min ahadin ya yaqula inna ma nahnu falata fala faru da Allah ya magana akan Haruta wa Maruta ko sai Allah ya ce wa ma allimani wa ma unzila ala al ne bi babil Haruta wa Maruta to su wannan malakai ne Haruta wa Maruta Allah ya ce bai saukan musu da wani abu ba babu wani abu da suke koya wa mutane hatta ya kula balle ma har su ce inna ma hannu fitnatun mu da muke koyar da sihirin nan fa fitina ce fala takfur kada ka kafurta kenan kada ka koyi sihiri sai aka ce kada ka kafurta kenan sihiri menene kafirci ne nan ma an kara masa kaulasa ko ba kara masa ba nan ma an kara an kara masa kaulasa idan ka je can gaba sai Allah ya ce wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyon abin da cutarwa kadai yake bai da amfani malamai suka ce abin da cutarwa kadai yake bai da amfani shine kafirci duk sabo yana da amfani sai dai cutarwa ta fi yawa ya anil na wal maisir wal maisir ya take suna tambaye ka dangane da giya da caca Allah ya ce ka ce a ciki akwai zunubi babba amma akwai ɗan amfani ga mutane zunubi babba amma akwai mai ɗan amfani giya da caca kenan duk inda sako yake bayan zunubin akwai mai akwai ɗan amfani abinda bai da ɗan amfani zunubin ne kawai zalla kafirci ne nan masu suka ce an sake kafirta shi na biyar aka ce wala ƙadi alimu haƙiƙa sun sani lamanishtarahu duk wanda ya sayi bokanci malahu fil Akirati min kalak ranar tashin alkiyama bai da rabo gaba ɗaya. duk mai imani a ranar tashin alƙiyama yana da rabo ko an kai shi wuta za a yi mai za a fi shi a kai shi aljanna ai ko wani mawaƙi na hausa haka ya faɗa ko ya ce wanda duk ya kalma ta shahada ya ce musulmi ne ladin gamu ya ce ko ya ci wuta ya ce wannan horo ne a fidda shi a kai aljanna duk da mawaƙin hausa ne amma nan gaskiya ya faɗa wanda bai da rabo malahu fil akhirati min kala kafiri ne bai da rabo gaba daya lahira nan ba an kara wa boka kafirci ko ba kara masa ba boka ne a aya daya aka kafirta shi sau biyar Allah ka raba mu da sharrin bokanci shi yasa duk inda boka yake kafiri ne ba musulmi bane amma da yake da sunan malanta yake yi ya saje cikin malamai jahilai sai su dauka karama ce sai ana cewa shehu ba san arne bane mai karama ba a san tsafi bane ah yanzu misali an ce an da duk sallah azhar daga masar yana zuwa masjidul bayda a sham can yake sallah azhar kuma aka je aka ganshi kaddara da gaskiya da gaske ne wannan bai mai da shi waliyi ba wannan bai mai da shi ba waliyi ba me yasa bai mai da shi waliyi ba shehu malami zubaidi ya kawo kissar wani shehu da aka taba yi duk sallar juma'a ɗakin ka'aba yake yin ta duk sallar juma'a ta duniya kuma duk wanda ya je makan za su haɗu ana ta wali mai karama duk mai neman addu'a da tubarraki ne yake zuwa wali ne duk juma'a shi yasa wani ce wa ƙalu ya ta raka salataka ya ce wa lamya alamu anni usalli bi ce wa mutane sun gaba na sallah suna ce mun ban sallah ce sakar karu a makka nake yi ba su sani ba shehu malami zubaidi ce wannan malami da ake masa kallon shehu ake mar kallon waliyi duk juma'a yana yin sallah sai mutuwa ta same shi sai ya tara ƴaƴansa yace to in ya mutu wannan karamar tashi babban ɗansa wane wanda ya shaku da shi yace shi zai koma karama wajensa za ta koma aka ta zuwa ana ta yaro murna karama ubansa za ta koma ina za ta koma wajen shi bayan mutuwar uban juma'a na zuwa dama uban ya gaya mashi ya ce in na mutu duran juma'a ka fita bayan gari ka je daidai kwari kaza za ka ga wani raƙumi ka haukar raƙumin zai tashi da kai kai ka maka bayan ya mutu ranar juma'a ya baka kwana da jama'a cewa maka zai sallah ya je wurin da uban ya kwatanta mashi kamin ya mutu kuma ya samu raƙumin ya iske me raƙumin ya hau raƙumi ya sama da shi sai da aka je tsakiyar sahara sai raƙumi ya sauka ya aje shi ashe aljani ne ashe menene raƙumi ashe aljani ne shehu malami zubaidi ya ce sai wannan aljani ya ce wannan yaro usjudli yi min sujada yaro ya ce sujada kuma ya ce ya ce kalla la yusjadu illa lillah yaron yana da aƙida ya ce Allah ya sauwaƙe ba yi kowa sujada sai Allah ya ce to ai ba haka muke yi da babanka ba duk juma'a na dauko shi zan kawo shi nan in sauke shi ya mun sujada sannan in dauke shi in karisa da shi in za mu dawo in na dauko shi sai na kawo shi nan na sauke shi ya mun sujada sannan in karisa da shi gida dole ka mun sujada yace ba zan yi ba yace in baka mun sujada ba zan tafi in baka yace sai dai ka tafi ka bani raƙumin ya tafi ya bashi cikin sahara haka ya rinka yawo Allah da ya tashi sa kamin kishin ruwa ya kashe shi ya haɗu da wasu matake suka taimaka mashi da ruwa suka ɗauko shi sai da ya wata shida kamin ya dawo ƙauyensu kan ya dawo garinsu sai da ya wata shida ashe wancan malami da ake cewa shehu mai karama yana yin sallar juma'a a makka kuma ana ganin shi ashe shirgegen arne ne da aljani yake huda yana yi wa aljani sujada aljani yana ɗaukar shi yana kai shi ana yin sallah sai ya ɗauka mai sai aka ɗauka karama ce kenan dan kana zuwa kana yin sallah a makka ka dawo wannan bai mai da kai waliyi ba bai mai da kai mai ba sai an bincika akwai tambayoyi da za a maka da sai ka ansa kami a magana wali ne kai ko ba wali ne kai ba da haka miyagun malamai suka halakar da jama'a aka halakar da 'yan boko aka halakar da 'yan siyasa aka halakar da masu dukiya aka halakar da mata suna nan ba su da'awa ba su karantarwa ba su shiryar da kowa sun zama guba sun zama bala'i cikin al'umma Allah ka kara tona musu asiri suna nan abinda zai baka haushi da duk da za a yi wani gagarumin aiki wace jiha a Najeriya ake zuwa Borno ƙarya nake in ana neman wani boka da zai yi aiki ina zuwa ake zuwa to wai bokayen nan na jihar Borno in daga ce ku waliyan Allah ne yankan wuka in kun roƙa an gama ya aka yi boko haram ta ta koko daga Borno duk kuka watse ba ku yin addu'a kan ta ba ina karamar ku take da bata maganin yan boko haram ba makaryata ina karamar take duk suna nan sun guro wasu na nan Kaduna wasu na Abuja na gaya muku nan da wata mata ta kira ni a waya ga wani boka ya zo ya sauka a babban hotel mata suna ba wai ya miki aiki yanka wuka an gama kin mallake mai gida sai abin da ke gaya mishi akwai wace ce ta je ta mallake mijin yanzu girki ma a gidan shi yake yi wannan akwai muguwa in tana zaune da da sai zai tambaya ya ce to me za a dafa ta ce samo da miyar ganye na mutum nawa za a yi ta ce baka da hankali ba za ka kirga ba ko kai makahu ne mu nawa ne anan sai fara ɗaya biyu uku in ya gaba kirga ne fikicin in ya kama hanyar ta kira ta ce kai da in ya dawo na manta da hadiza ta sallar suna kan hanya ka hada haddasu ya ce an gama in ya karɓo sallar ta zai kawa sai abin da ta san mashi mata suna ta zuwa ita wanda mata ta kira ni a wata tace to malam dai abin da ya dame ni ƙawata da ta je ta dawo sai take gaya min duk macen da ta je sai ta tube tsirara ta kwanta gaban shi ta bude kafafunta ya dauko ta wada da alƙalami ya mata rubutu a jikin farjinta kamin aiki ku ji fa kazantar da wayannan mutane suke da sunan malanta wayannan criminals wannan zai a criminals criminals ne a cikin rigar malanta shekul islam ibn taimiyya ya ce da za ka ga mutum yana tafiya kan iska ko yana tashi sama kamar tsuntsu ko yana tattaka teku bai nutse ba kada ka kuskura ka yadda cewa waliyi ne ka tsaya tsafka karanta shi kan kitabu wa sunna yake idan ba kan kitabu wa sunna yake ba kakka ba ɗaya biyu matsafi ne boka ne matsafi matsafa ne in ji shekul islam ai kun ji wani ya fito yana bayanin wali da nasiru ko yana tafiya da muridinsa suka zo bakin ruwa kogi za a tsallake ya ce wa muridin to gaka za mu tsallaka tattaka ruwan za mu yi muhayi ni zan rinka kiran Allah kai ka rinka kiran sunana muridi ya ce to boka ya fara shehu dan nasiru ya fara ya Allah muridi yana ya shehu dan nasiru ya Allah ya shehu dan nasiru haka suka fara tattakawa akan ruwa suna takawa wai daram daram daram wai da aka je tsakiyar ruwa sai shedan yazo ya samu muridi ya ce kai baka da hankali ka zama mushriki ya yana kiran Allah kai kana kiran shi yadda ya kira Allah kai ma kira Allah mana sai magana ta kama hankalin muridi da shehu ya ce ya Allah maimakon ya ce ya shi dan nasiru shi ma sai ya ce ya Allah kawai sai ya nutse a cikin ruwa Allah ya sa shehu ya wayo bai gan shi ba kamin wani kifi ya haɗe shi shehu ya tsamo shi ya ce kai ya aka yi ya ce wani ne ya zo ya ce mun nema a rika kira sunan Allah ya da kake kira ya ce baka da hankali ba ka kai ka kira sunan Allah ba kai sai dai ka kira ni ni kai ni abin da yake faruwa shi ne zai iya yi wasu tattaka ruwan su haye is possible amma ya aka yi suka tattaka suka haye ya aka yi da wannan muridi ya ce ya Allah ya nutse abin da za a koya daga nan dama shi bokan mushriki ne wa yake bautawa aljani yake bautawa kamin su taso su taho shi ya gama yi wa aljani su jada sada bautar shi ya biya aljani abin da ya kamata ya biya don aljani ya tallabe shi yayin da yake haye ruwan ya zama yana tattakawa aljanin ya tallabe shi ne har ya haye ina fata an gane wannan amma shi wannan muridi kamin ya taso ya yi wa aljanin sujada bai ba shi ma dole sai ya zama arne kamin aljanin ya taimake shi shi kan dama wani ya riga ya zama arne original shi yasa shehu ya ce mai rika kiran sunan shi rinka yi wa Allah shirka domin shi ne kare da sa aljanin shi ma ya taimake shi shi ya yi tashi a gida kamin a zo to yana tattakawa aljani ya tallabe shi can sai ya ce ya Allah ya karya ka'ida da aljani ko bai kada ba aljani sai ya sake shi ya kyale shi ya zai a wannan lokaci nutsewa zai domin aljani ne dama ya dauko shi shi bai sani ba saboda haka wannan ya zama arne wannan ma ya zama mai ya zama arne akwai boka da aka yi zai gita kara kan rijiya ya zauna kan karan ya yi ta sukuwa karan ba zai kare ba aka ɗauka karama ne aka yi ta tara masa kuɗi ashe ƙarya ne mai bauta aljani ne aljani ne tallaba karan ba kan karan yake zaune ba aljani ne tallabe shi amma ku sai ku rudu ku dauka cewa karama ce ana shehu mai karama gashi akan kara bai kare ba kun san yadda zaku ku yi magani shi da ka zo kaga ana yin wannan fara karanta ayatul kursi ita karanta ta wallahi ba za ka bar wurin ba sai Allah ya tona mashi asiri yana yin wannan sai ga wani matashi ahlus sunna yazo ya ga zai harkar da jama'a ya ce ya Allah wannan fa in ka bashi zai halakar da mutane sai ya fara karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati ma fil ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi alamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu ma huwal aliyyul azim yana cewa huwal aliyul azim aljannin da ke tallabe da wannan boka ya tsauri ta yi firgita ya fita da gudu aka bar boka kan kara kara yayi karas boka ya cikin rijiya da ka fara karanta kursi aljanin zai gudu idan ya gudu sai kaka akwai wani boka shi wuta yake shiga sai ya hura wuta ya shiga ya fara halakar da mutane wani matashi ya karanta ayatul kursiyu matsiyaci sai a ganshi na can gefe wuta ashe ba cikin wuta yake ba Assyria da Damascus an samu wani boka mai tsafi da raƙumi an ɗauka waliyi ne Ku sai da yake yi a gaban mutane sai ya shiga duburan raƙumin ya tura kanshi sai ya shige ya jajjawo ya jajjawo sai ya shige cikin raƙumin ba za a ganshi ba can sai a ganshi yana fitowa ta bakin raƙumin sai ya fito an kewaye ana ta kallon abu mamaki ana boka mai karama boka mai karama abin da kai shehu mai karama shehu mai karama ba a san boka ba ne shi ma wani matashi ya karanta ayatul kursi ya tona masa asiri kawai da zai fara karanta ayatul kursiyu bai karanta kafa bakwai ba sai aka ga ashe bokan nan ta tsakanin da kumin na baya yake shigowa ya fito ta da kumin na gaba ƙarya ta tabbata ko ba tabbata ba a nan Kano akwai wani matashi shi da shi abin ya faru yake gaya mu yace wani ne mun kulle kofar daki sai ya shigo cikin daki saboda ya iya tsafi yace na shiga dakin nace in ya shigo ya yanka ni ya ce ne ta karanta ayatul kursi ya jingina jikin bango yayi ta nishi yayi ta nishi ni kuma ayatul kursi nake yi baji bagani can sai na jana kwakwasa kofa ya ce sai na bude shi da Allah mu daina wasa da kai daga yau ayatul kursi ta yi maganin shi ko ba ta yi maganin shi ba ku rike ayatul kursi duk inda hoga wani matsafi duk inda hoga wani matsafi wanda zai zo ya yi damfara ya raba mutane da imani to ku sani boka ne ya za ka ka gane wannan boka ne ko malami ne da ka je wajen malami ya ce to za mu maka aiki tashi tafi arne ne boka ne wannan language ɗinsu ne ko ya ce ƙaramin aiki za a yi ko babban aiki boka ne sai inda dare maka sai inda dare maka in ka je wajen malami ya ce a ɗebo zai ma aiki amma sai an ɗebo kasan mararaba hanya boka ne ka je wajen malami ya ce ka ɗebo ƙasar kasuwa ka kawo boka ne sai inda dare maka arne ne zai raba ka da imani ya ce ka ɗebo ƙasar haraban masallaci arne ne rabu da shi boka ne ka je wajen malami ya ce a ɗebo ƙasar makabarta arne ne boka ne rabu da shi zai raba ka da imani kana neman yarinya ka ce ma addu'a ya ce ɗebo mun takun ƙasar ƙafar ta inda ta taka boka ne arne ne sai inda dare maka ka je wajen malami ya ɗaga carbi ya ce ma kama sai ka kama sai rinka lissafowa yana motsi da baki har ya iso inda hannunka ya kama sake mai tarbi shi arne ne boka ne sai inda dare maka ka je wajen malami ka ga daga kai sama yana kallon sama yana ta wasu maganganu shi ba larabci ba shi ba banu isra'ila ba shi ba ka san wani yare yake magana da shi ba yana sama yana ya kafa ya ilu ya kafa dishu ya hadaba ya ilu ya sardada ya ilu ya sakaka ya ilu ya jamjama ya ilu ba wani jamjama ilu arne ne duk wayannan kalmai masu karewa da ilu ilu ilu ana allantakar da wani aljani ne idan ka je wajen malami ka ce maka addu'a ya ce to za ma aiki a maka dawo sabar wata 27 ga wata ko ka zo juma'a ta farkon wata ko juma'a ta ƙarshen wata ko ran kaza boka ne bokan kuma mai bautawa aljanu mai bautawa me mai wa aljanu aljanu ko masu bautar taurari aljanu masu bautar me taurari ko kuma shi bokan tauraro yake bautawa arne ne an gane wannan za mu yi magana akan shi nan gaba ku gane waɗanda masu ka dawo kaza za a maka aiki yau dan me ba zai maka addu'a yau ba sai ranar kaza ga watan kaza akwai ran da Allah yake kulla din sa? Allah yana tafiya hutu ne shi Allah da ke aiki 24 hours yas'aluhu man fi samawati yaushe yake aiki aha tukazziban Allah da kulle yomi huwa fi sha'anin zaka zo kana magana ran kaza da ran kaza boka ne rabu da shi watsi tsire shi idan ka je wajen boka ya ce a sassako bishiyar tsamiya ko bishiyar kuka ko ce daya a sassako a kawo mashi to sassako ba ta zama laifi ba amma sai ce kada a sassaka sai ran juma'a arne ne boka ne ko sai ran litinin ko sai ran alhamis ko ya ce kada a sassaka da daddare sai da rana ko ka a sassako da rana sai da daddare boka ne ko kuma yace in an zo sassaka a sassaki gefen gaba ko gefen yamma boka ne arni ne sai inda dare maka makafi ne ka je wajen boka yace sai an kawo farin rago boka ne bakin rago boka ne sai an kawo busuru boka ne kaza mai firingi firingi boka ne shekararren zakara boka ne farar baru boka ne boka ne boka ne wani ma da aka rena mai hankali biri aka ce kamu wai laso zai zama ciyawa da dokar gaba boka ya ce ba matsala amma ka kamo biri da hannunka ka kawo mun kawai ya shiga daji inda birai ke wucewa kawai wani gungun biri sun zo za su wuce kawai ya ga wani chimpanzee daga baya baya da dan rera hankali sai ya kama bindin birin da biri ya yi yuton ya dago wa'annan faratun nasa kan honorable an kare ya kikkece masa fuska ko ina jini ne honorable bala'i ya bala'i ya jefar da biri ya tsire mai albarka ya dawo wajen boka ya ce tun da ka sake shi bukata ba za ta biya ba idan ka je wajen malami sai ya zana da'ira ya ce ka zauna a tsakiya wai zai maka addu'a boka ne ka je wajen malami ya ce in za ka zo ka ɗauko azumi ƙarya yake boka ne ba malami ba ne ka je wajen malami ya baka wata rigar saƙi ya ce ka sa wannan kami ya maka addu'a sai ka saka ƙarya yake yi boka ne ka je wajen malami ya ce ka zauna a ƙasa ka cire hula ka lankwashe ƙafafunka zai maka addu'a ƙarya yake boka ne ka je wajen malami ya ce za a yanka rago a ɗiga ma jinin ƙarya yake yi boka ne boka ne ba malamin suna da zai gama maka daga cikin wa'annan maganganu. boka ne ya ce zai maki rubutu a farji boka ne ya ce kawo tafin hannunka ya ma rubutu ya rinka rubuta maka wani abu da gidan dara dara ya ce tanɗe ka tanɗi bala'i boka ne balle sai zai ma wanka da ruwan magani boka ne menene ko ya ce ka kawo rigar wani ko wandan wani inda yake taba jikin shi boka ne kika je wajen malami yace ki kawo masa jinin hailar ki boka ne ki kawo maniyin da mijin ke jima'i da ke boka ne ga wani turare amma ba a yi sai ranar alhamis da daddare boka ne arne ne da kin bi shi zai halakar da ki idan boka zai kira aljani don aljani biya mashi bukata ya yake yi sai Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah